بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زم تاشي سورة مزمل سورة مزمل دو حديث البخاري زي كاو شو أنا يا دوغر ده حديث رواية جابر ne wanda wannan hadisin ya saba dan jumhur hadisi jabir don ina cikin balin ku cewa na hadisi ya saba na jumhur shi jabir yana gan cewa suratu mudaththir shine suran da ya sauka farko ban da ikra ba iktarin sa ne wannan don mu shiga ciki karku ga akwai sabani babu sabani akai muzammil yare ne na rufe ne ka rufe ne a ga ma'anar mudaththir da muzammil ma'ana ne kusa daidai ce abin da ya shafi mutum ya tsoro ya ce a rufe saboda tsoro kan zo da sanyi da mutum cikinsa yana karkata kuma ga shi tsoro kan za mutum baya sai ga wani abu to duk waɗannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya da Allah zai zabe shi wannan dutse yana gabas masu arewa abin nan game da makka wannan dutsen jabal jabal jabal na jabal hira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dusan ikan je can mu da zamu je mu hau wannan dusan muna gani mun kai awa ɗaya da rabi muna hawa da lafiyar mu da ruwa mu hau mu zauna mu hau zauna karshe da mun kai awa awa ɗaya da rabi kafin kai wurin muna muna samari lokacin muke ji da kanmu ma mu tuta kuce shi ga talatin abin ko samu da ya ka ciki mun balanta to kuma saukan mu wani tashi hankali to in ka je dutsen na Allah ya masa wannan kamar rufa ne katin dutse na akwai rami kuma wannan wani dutse rufe shi haka to a cikin sa yake ne in kuma ka zagaya in ka gangaro saboda shi ka ce siminti na gangaro ba naman ka shan raba to a ce yake zama sha'anin sa kuma anna na Fatima ta hau can ta kai masa abin da na hajjiya eh yake cewa kar mujahid mujahidi na sai fassara maka aya ce tabattal ilayhi tafsira kalma udu ruku Allah tabattur shine hade da shauki tabattur ka roki ubangiji shine kuma ya yake cewa akhlis ma'ana ka yi ihlasi yayin addu'anka ma'ana lahu mas'ala wa du'a Allah ka kade ta cewa abin da kake roko a gare shi shi kade zai biya maka bukata abin da yanzu ba mu da shi ke eh in kana roke shi ka tabbatar shi kadin da kake roka shi zai biya maka bukata shine ke cewa tabattal shine akhlis kyautata ka mika wuya cewa shi zai biya bukata ba irin munafukan wasu yan siyasa mu ba suna gan ba wanda zai biya ma bukatansa shi siyasansa da dukiyarsa da rayuwarsa da hali da ake ciki suna gan duk dukiya matsayin su zan shi zai sa ko dan adam zai yayi masa wala bi zai ba wa tabattal ka roke shi ma'ana roke shi bi da zuciya daya wallahi wallahi ni ko shakka ba na yi mutum da ya ikhlasa ya roƙi Allah in ba ya ci haram ba to ka ga Allah ya ma shiru to akwai wani abin da ya aje maka ne ba haka ba? wannan ni mujarrab ne na bin wannan abu ba su dai ba su bi ba kuma da wuraren da Allah ya ce a addu'a na kaba don mutum ya mai da hankalinsa ya je umra ko na ya tsaya zai gan shi aikace shi din dai roki haram Allah ya sa wani kudin sai kare Allah ya sa wani mutu wannan Allah ba ruwansa eh amma mutum zai roƙo Allah ne zai ga alama roƙo Allah sa mafi yawa abubuwan ana madi shi wasan ba zuciya daya in zaka yi abu kamar da hankalin ka ce Allah ne ba kwankwanto shi kake roka amma mutum yana raba Allah yana roƙo Allah ya raba tunaninsa to wannan asara ce ya ce wajen da ya ce ina ladaina ankalan wa jahima Allah yake cewa ladaina mu Allah ya zo inna ladaina a gumu a tashin kiyama wannan fasara san basari ne kala muda da ankwa wajahima jahima ankwa ba za a shiga kaga a barka ka shiga jahannama haka ina da kyau kasan dan adam abin da zai fara karewa shine fuskansa duk ko za yi ba yanzu daga dan adam saboda nan ne akwai alfama ko haka ne in za a shi to za ma kwa ba za ka iya taba wurin ba ankalan za sa maka kwa da kafa da Allah da wuya wanda ba da maka taba wurin da ba ka so a taba e shi sa nasara suna kokoi da ubangiji kurkuku sha ma kurkuku saboda dan adam duk harin da za a kai shi farko zai kare kansa da fuskansa to kuma she an kwa kuma sha duk ko sha kai baya a daure da wuya Allah kwasa an ka daure shi to da kafa shi a jefe ka ciki macen wuta kake Allah kare mu shine ke cewa ai mutum ya duba abin da yake gaban mu shi ce ma ina ma ba hace shi ba don duniya ne ban san me in ba Allah mutum zai bota ba a duniya mai mutum menene ne farin cikin ka nawa a cikin shekara wanda ranar da ka ce alhamdulillah su nawa ne ka samu musuwa da iyali da komai kuma ka ga mutum da ke farin ciki suna ne daidai shugabanni zuwa har kasa da masu cici ba wanda ke cikin farin ciki kuma ba nan kawai ba ne na na gida nan bi ma sabata baka a jiya ka duba larabawa za a ga mutum na da gida kai cicin amma ba shi da farin ciki ba shi da komai ga motoci wata na na ji harami zan yi tawafi an gani wata na dan yi nabi na haka na tawafi wani bararabe na zaune ina haka ina haka shi mai dukiyar tsiya ya gani na tawafi ni ba lannan ba ta ta mun na ji na tafi yaran ne ki tsara ya kai zo na shi da ka mene ta bi kai farha kana da farin ciki a mene ki da muka mene kake gana ci ba kawai ci a kawai kake da farin ciki na ce eh. ce Allah Allah Allah ce ka gani na kamfanin kan da suke jidda Allah kawai da sa'adar su amma ba na iya guda gida shi na zu haka in takin kaba da jama'a na kuma gida jahim to ina ka so kike ne to in gaya maka shugabannin na ku da kuke gani to na sai fi wadancan wai su kwaya suke sha za mulki da kuke nema da komai Allah zai bude maka da gidaje da motoci da mata to a mai ciro hutun zuciya eh kana nan mutane kai kai ne mutum wallahi ba mutum ba ne Eh? saboda shi farin ciki an haɗa ka da mulki da kwanci hankali ya eh, alama aljanna nan ai ba zai yi ba wai tafu alaihim wildan mukhallafun idza ra'aytahum thamma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira ni'ima da mulki Allah hada ma ai eh, bi zai yi ba janna bane shi baka mulki ko dukiya kuma ya ciro maka hutun zuciya kullu cikin damuwa ba gan shi sa ke kiro kanka ayi ayi menene ayi menene ayi menene na ji wani dan siyasa jiya ke ce ake rike zuwa wajen ofis na abin nan mai makoci ku cilawa ce a rike karta kashi za ci nasara waɗanda suna shugabannin nan ba mai makoci ku rike salati mai mako ringa ku rike wajen tabbata ku rike karta biya wakti waɗanda suna shugabannin nan mu da ba karta ba wanda irin waɗannan mutane karuwa a kasashen waje ne suke yi kuma da sufufi wanda suna a damar duniya wanda irin tsofaffin da ba masu tarbiyya ba kawai daga jami'a aka fito da shi sai su ne wannan dan Allah waɗannan su ne shugabannin mu ba baya jin kunya Allah da manzon sa yana fara ma bai san ya fara ya raji ko baka lafiya ne je baka ji ba yake cewa ina ji baka jin abin da yake akwai ya cewa yau ma yaj'al wildanu shiban as-sama'u menene munfatir bi eh tashin kiyama kafin zuwa akwai alamomi wanda shi yafi azaba ya ce yau mai yaji alwildan ce ba yaro zai fara furfura kaga ya tashi hankali kenan yanzu shi zaka ke gan mutum kafin kai sittin ya fara furfura wani mai hamsin ya fara wani mai arba'in ya fara da mutum kafin ka gan furfura shi ya dare a can tamanin dare eh amma mu kafin sittin ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina sittin da uku ana kirga furfuran nasa amma mu yanzu ko hamsin da takwas amma an gan ko ta ina buga wani ya yi bigim a ta geransa a nan iyaka ciki nan duk ya buga a ta gashin gashin kirjinsa kaga ya furfa iyaka ciki nan don tashi hankali wannan shi ne to ike cewa a sama fatar bi sama kuma ina yoyo ina yoyo da mai an zaba fatar bi sama kuma ina yi an zaba da zai su kuma dan adam Allah kiyaye Allah Allah ubangi kare hmm. shi mun fata biman muskalatu bi wanda yake da nauyi ya yage zai zubar da abubuwan da yake sama wannan da zai Allah tashi Allah tashi hankali ya isa hmm. ya she ya yage kuma sama ya yage sakafin sa ya yage mun fatar bi mana ya sassage saman duka zai zubi hmm. a gani wa kala ibn abbas ya ce wa kanat jibalan menene wa kanat jibalu kasiban mahilan ya ce inda tashin kiyama yanzu ka gani a a a ya kasance a kasiban mahilan ya ce shi za a gani dutse ya kasance kasiban ya zama kama abin nan ya shi eh, ya zama kama turbaya gari kasiban kenan mahila yana kwarara ture kashi kashi yake narke wake tafiya kasiba mahira shine a ramu shine abin da ake kira shi wannan dusin ya narke kansa kamar da kun gani abin nan kasan asiya wani dutse kuma ya fashi yana fito da irin wannan banda aka yi turi ba wanda aka yi wannan yadda kake gina kone mutum kaga mu ce zama kama abin nan cinye duk wa jeji komai kawai da wutan ki ta fitowa tashi hankali ya isa wanda aka dubu biyu da biyu Ramin Sa'il ya ce za ga yana kwarara ina ta tafiya sa'in ina kwarara ina tafiya saboda shi duk duniyar komai zama daidai duwatsu da ice duk koyi kwanta iko Allah ne wannan in kun san cewa lahira billahi lazim Allah yana sa yi kiyamu ne ya ayi kiyamu tashin kiyama ina ganin miki da yawa girgizan kasan ya isa da wannan hamayin waɗannan duwatsun a ce duk kasa baki ɗaya miki ɗaya Allah ya ce su fito da hannun baki ya abin da ke kasa na ga miki ba mm. a saki ciku gabas arewa yamma ya kunu me kuma ba wani abin da yake gagara duk wanda suke cikin wajen bala'i sun san meye shi wannan bala'i wanda ya fara indonesia goma ba duba bani adam da tafi da su a ce wai tashin kiyama da ake ganshi kamar wani abin nan ne ko fa ya ne fa yake cewa fa akhadnahu akhadan wabila wabila ne shadida an kama su kamuwa wa sanani a dama kama Allah Allah kiyaye ka Allah kama mu ko makiyanka na Allah kama shi zaka ji masa tausayi suratul mudaththir ina da daidai ce kai ibn abbas yake cewa fadhalika yawm yawma idin yawm asir asir yawma bakarara shadid ranan wuni ne mai sanani eh, wuni ne wanda babu irinsa Allah kiyaye mu tashin kiyama Allah kiyaye mu Allah abinda zamu yi samu yardan ka Allah muna muna muna rokonka da dangin da iyayen da sauran musulmi abinda zai cuce mu rayuwar mu da duniya da ya kare mu shete kaswara kalma kaswara ibnu abbas ya fassara kaswara ba zaki ba duk sauran malamai suna fassara kaswara zaki ne to wajen da Allah ke ka annahum hum mustanfir farrat min kaswara Allah ke cewa su arnan yayin da ake cewa Qur'ani gudu suke she wasafa su tasbihi wanda duk mutum da yake duba yanda zaki ke bi wannan abu yanda suke gudu ni ban ga dabban da yake gudu lokacin da ya gani dabba mai kama kama abin nan humur mustanfira wannan jakin jeji eh Allah ya ba su hibra man suna rubu suna da yaro karamin in dai ya kusa da sun shi su kama bakin wuyan su kama yaro su wurga shi su aje domin shi zaki na mai so ya samu yaro shi su fice saboda tsoron da suke gudu sai ce ka ya yace arnan humul mustanfira kaswara ce rigizun nas motsin mutane wa aswatuhum ya ce waɗannan dabbobin in sun ji motsin mutane ko sun ji sautin mutane shi su wuce farrat wannan shi ya fassara sautin mutane da motsin su rigizan shine sautin motsi a ji motsin ka shine rigizan eh, wali karka zuka zo ka sake tambaya mu anan rigizun nas motsin mutane ka gane shine kaswara a tafsirin Abbas ya ce motsin mutane da suwatinsu shi ne yake cewa ka annan humrun mustanfira takan jejin na abin na jakin jeji ne suna gudu farrat suna hutun min kasuwar ɗin musiba ne adam kusurcinsu wannan tafsir ibn abbas kenan to amma ga tafsir na wasu malamai kara abu huraira radiyallahu anhu yake cewa al-asad shine kaswara wa kullu shadi duk abin da yake da tsananin kamu ana kira kaswara kaswara wa kaswaratu ya zo kaswara ya zo wa kaswar duk sunan jaki ne wanda suke yake cewa mustanfira nafiratu sun gudu nafiratu masu gudu ne mazmuratu wanda suke a firkice a firkice gudun daban da gudun da ka firkice a tafiya ka rasa yadda za ka yi kawai mikewa ka fada rami ko ma gudun da na tsoro kawai sama kake kallo ko miya gaban ka ka mutu ka fadi ko tashin hankali kenan akwai gudun da ka akwai wa zaka duba ko ina zaka biyu kai haka kai haka amma gudun da muzara kawai kallon ka kake ko me a gaban ka shiga wuce to wannan gudun na ke cewa Allah kiyaye hmm. شيك تشو حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن ناتم وان سورة فرقو لسوكا في القرآن قال يا أيها المدثر ya ce mudassir ne kutu ya kuruna ikra bismi rabbika alladhi khalaq ya ce ai ikra ne fa ana cewa ikra ne fakar abu salama shi abu salama ce sa'atu jabira hadisin da nake gaya maka gira na tambaye jabir bin abdullah radiyallahu anhu ma an zalik wa qultu lahu mithla alladhi qult ni ma na ce da shi ai na ikra ne aka ce fakar jabir shi jabir ya ce la Allah uhdiska zantar maka la uhudiska illa ma na rasul sallallahu ba zan zantar maka ba shi da abin manzo Allah ya gaya mu kala jawartu bi khira manzo Allah yace na zauna a cikin jawar ka ce na zama makocin sa a jawartu na zauna a cikin gar hira falamma qadaitu bi jawari jawari lokacin da na gama zama a ciki habbatu na sauka fanujitu da dare shi aka kirawo fa nazartu an yamini na duba yamini na falam ara a bangin komai ba wa nazartu an shimal na duba shimal na falam ara a bangin komai ba wa nazartu amani na duba gabana falam ara a bangin komai ba wa nazartu khalfi na duba bayana falam ara shiya farafatu ra'si shi na daga kaina fara aitu she a nazin wani ban duba gani shine ne jibril wala kadira ahu na zarafi. fataitu khadijata shi na zo wajen khadija fa kutu dasiruni dasiruni ka rufe ni ka rufe ni usabbu alayya ma baridan azba mu ruwan sanyi qala fadasuruni usabbu alayya ma baridan قال فنزلت يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر kaga ikhtiyar sa ne manzo Allah ce cishi ne farkon sura eh mana ikra ya sauka duk bawa ne yana ta zuwa har Allah ya sauko da wannan mudathir amma a ce wai wannan shine farkon sura ikra shine magana Ta kaga nan manzala bai nasarta ba abin da yake magana ga abin da aka na gani abin na gani kuma aka biyo na zo gida na ci arfe ne shaka sauka da shi ci ba shine ke farkon sura ne sauka ba eh kaga akwai dan a nan a zazzaki yake can jagoran wani qur'ani da ya kamata in za fara rubutu a fara da ikra ne farko da waye waye mutum da ba zai iya karanta takarda da ba wasali ba waye da rubutu oh, oh, sahabai ai sahabai ai dan abokanin wasan su ne eh, ai ai ba wanda yake da zagin soki a zage shi arha a wajen nashi kamar sahabi lalla babansa da uwan nasa in an bi silsilan su za ga suna kurtun kawai da amma ba za ka su ba sha zuwa zagi kurewa kwaci wanda suke tare da manzo wai lalla baban sa ma ya taba aikin gwamnati ya sassa ta kudin jama'a kunu man zai je manta da wannan manta da danginsa shi zagi sahabi su ne ba abin da zai masa wani ajina ke zagin sahabai yace qawluhu kun fa anzir tashi ko ba haka bane eh tashi kama mutane gargaji cewa su yi aiki na alheri kuma su nisanci abin da shari don su samu sira ranar tashin kiyama a dai duniya na mafarki ne wani ya tashi yanzu bai samu abin duniya ba amma Allah bai kimsa masa yin alheri kuma ba tun da aka waye gari wani abin da zai kurba ma babu amma Allah bai masa irhama igin cewa itilawar ƙura'ani ko salata annabi ko je igai da iyaye ko kyautata ma mutane babu ina zaune shi bai alheri ba wannan wuni tafiya a banza la duniya wala lahira wannan ne tashi hankali mutum yana cikin wani bala wani yanzu yana kwance hai ina ta ina ta bukuku to ya tashi abin da zai shama babu amma bai ko koyi bude bakin sai ma manzo Allah salati koyi wani zikiri koyi tausayi koyi je gaida yayin sa a zuciyar kuma cike da sharri ai tashi wannan Allah ya samu dace yace hadathana Muhammad ibn Bashar hadathana Abdurrahman ibn Mahdi wa ghayru qala hadathana Harb ibn Shaddad an Yahya ibn Abi Kathir an Abi Salama an Jabir radiyallahu anhu ma annabi sallallahu alaihi wasallam qala wanzan Allah yace قال جاورت بهراء مثل حديث عثمان بن عمر عن علي عن علي بن مبارك والنبي حديث جابر بن هيلا باب قوله وربك فكبر معناه ربك ka girmama ubangijinka fa azzam wala tushrik bi shay'an karka hada shi da komai shine rabbaka za ka man zaka sin ubangiji abinda zaka bude baki ka yi girmama ubangiji Kar ka karka mangar ubangiji kamar dan wanka dan adam a ringa girmama ubangiji da abin da zai fito da bakinka حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى قال سألت أبا سلمة أي قرآن أنزل أول وأن القرآن يفرس فقال يا أيها المدثر فقلت أنبئت an اقرأ أم ce لباتي اقرأ يفرس وكاتب فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله أي قرآن أنزل أول فقال يا أيها المدثر فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق فقال أن لا, لا أخبرك إلا بما قال ba zan baka labar ba shi abin da aka ce manzala ce shi kuma manzala bai nasarta masa ijtihadin sahabi ne shi manzala ce ya fil hira falamma qadaitu jiwari habbattu na sauka kage manzo Allah ya habbatu na sauka sauka sauka kamar sauka ne saboda sama ake eh, fastambaltu alwaji ce na sauka cikin na fada a cikin wata rani fanuji a cikin wannan rani nan da yake hanya kwale nan shaka kira ne na ji anan kira ne fanazartu amami na duba bayan gabana wa kharfi da bayana wa an yamini wa an shimali fa idza huwa jalis alal arshi baina samai wal ard shi na ga malaika yana zaune akan kursi tsakanin da sama duk ya cika akan wani kursi to suran malaika jibril na ka nuna manzo Allah farara wala kan ra'ahu nazalatan ukra yace fa idza huwa jalisun ala arshi baina samai wal ard fa ataitu khadija shi na zo wajen khadija fa qult dathuni asbu alayya ma baridan wa unzila alayya ya ayyuha mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wanda ya samu kin an tashin kiyama manzo Allah ya sha wahala ban wannan dare shi kadai yake tafiya izo kuma ga gida na hajiji ya zuba masa wannan tun daga wannan ranar kurshiyar suka sa shi gaba kuma gida duk adawa ba na gida ba soki ne adawa dangi uba dangi shi ne adawa na ainihi dangi iyayenka da kanninka da yayinka da faffanin naka duk su yi adawa da gungunin to wani ne adawa fil gara maka adawa daban to wannan adawa ka fara da manzana a gida su abu lahab ai su ne walidi manzana su da yanzu su suka fara adawa na mubuta ba iri ba da ne a kada masu waye na tsanin su suka yake shi ba mutum a sarki dan su ne amma har kawai kafirci ne kawai wata ya dan ba kama dan ka asara ka je na alfani ma abu lahabi yadda ya ji an rafi manzana shi da yan takwai yan gama kawai yarba wannan daga Allah me za ce wannan shi shine abin lokacin da ta ka da naka da kai wurin eh karatu na gaba nan ba ai in kana in kana da mace mai hankali sa. in za ku aure ku daina duba a fara doguwa mai kara hanci ban ce kyau yau da gobe ne mu mai kyau don ku dan daidai kuna yi amma kar gayan ka shine shine shine shine kyau wallahi in Allah ya baka mace mai imani mai kauna wallahi al'amari ka zai gyaru musamman halin da muke cikin mutum ya fito waje kafin ya gida mace mai imani mai sare ko baka nan kamar kana nan ne ita za ta ce yara su yi kaza yara su yi kaza su yara su yi kaza yara su yi kaza idan da ilimin yara idan da tsaftar yara idan da ka, idan da ka idan da ka in ka tashi asuba ka tashi tashi ka to amma ka wata yar tallan na masu irin wadanne da yan jami'a turanci da Hausa biyu in kai bacci shi taraka ka in kai yi bacci ma she ku tashi she she dai ku yi sallah azhar ma hadai kuma ba abin da ya dame ta abun duniya mu mota kana hau babur kamar ka rita kai kuma a gidan na shabin da aka gina maza ce ba abin da ya dame su kuma ba wanda za ce yara kai to me amfanin wannan to duk irin waɗannan wanda sun yi zurfi a cikin gogo wanda ba su tarbiyya kuma da yan talla mu duk suke yar talla yar fakiriya yar dan talauci ya zo gida ba abin da ke su duniya kuma ga kazanta ba abin da ya dame ta bai san ba ta san dajin karatu ba ba ta sa kuma yi ba in ka tana gima to ta doki kudin cefanin ka ta yi abin nan abin nan ya ke a dashi kuma ka yi magana da zage ka da yayin ka na ga kazanta kuma ba dama ta ce yaran su tafi makaranta yanzu tana bacci yaran ka su tafi shi sai ka je class primary za ga da doyi suke wanka ba yi masu ba ba wanke masu ba uwa tana bacci Ta sata kudin ka sami raba masu tafi su ci abinci a can tarbiyyar ba me za ka yi za ka sake ka zuka gaji in kana gan wannan bai ka duk wata kuma za a ga mudaf ana ta yi ba za ka iya ba shi ka roki Allah na zamanin da ya kalma kunfa an hmm. wannan a inzar ta wakilci bashir ne eh ya ta wakilci bashir ne inzar baki da ai farko sako da ce akwai Allah abin da ya amfani da ai ka gani lokacin bai ce abota ma Allah ba inzarin farko kun fa an zarka ce mutane akwai Allah ka ga ce abota ma Allah ko a daina ko a yi sallah ko a kiyamu ne ba to yanda zaka ce akwai Allah kana musu gargace wanda abin da suke botawa gunki su bar akwai Allah lokacin ai su gunki suke botawa fa an zarna ka nuna masu ba gunki ake botawa ba ka bota ma Allah to kagin farkon gargace bashir zai zo daga baya ku yi sallah ku yi kiyam ne za ku shiga aljanna za ku yi menene amma can kun fa ganna farko abin da ya sami sun kiya suna yi ne gunki farko Allah ci su daina bota gunki to kaga in hali abin da ba su yarda ba kenan da ya zo ne ya ce ya bota gunki da sai ya yarda da shi eh. mm. to وأنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر سورك إذا من محل سالي سور بفارة شيء أبو تما أي سلنا كيام لير كواي منين أي أبنا إن كاي كذا ذكر شيء جنا آه كدينا أبو تقول لكن دوا نباب إنذار إيه بشيرا ونذيرا كما أي وانا لوتين daban ne wannan ana fada farko abu ne bashira nazira kuma wannan gargajin ya zo ne ce ku bari ku ku ba bishara wannan zai zo a kansa kawalihi wa thiyabaka fatahhir ma'ana zuciyarka ka sarkace zuciyarka da gudan gunki wannan shine mafiya malamai suka fara kuma mun cewa thiyabaka fatahhir ka sarkace kayanka yayin yin ibada ya zama siyaba ne a sarkake shi da najasa lokacin bota gunki amma abun wa siyaba ka fatahir wannan wasu malamai sun ce a sarkake zuciya da botan gunki a nisance shi da gokan wunci amma ma'anan ya tami kan najasa da wanda mushrikai suke yi na cin mushi da abubuwa na kazanta a ringa sarkake riga a wajen ibada a nan sabani mutanen mu ka gan shi dubu dubu wai shi wali ne ringa kwana kabari annan kagen nakiya goro yana wai shine na Allah zuhudu kagen wasu ya baka fasahir sai bin taimi yake cewa bari da inda Allah Allah ya san zuciya ne bai kira zuciya bai ta siya ba. ya ce abai shi ne lafzin ya zo ya ta siya ba liga ke magana eh ya sarkake liga ce a sarkake saboda da zame ne shan la ya ci da manzan la dama manzan la mai sabta ne in nuna jama'a cewa jini shi sabta ne a shi ke ba wanda ya ce ka ci kwana uku ba ka su ba kuma ka bari kan kana liga wai kai ke kai na Allah wace ajini ne jawari waje na shirin a fada maka zama ba wai makwantaka ba na min tana duk sun bai cike ke jawari ma nan na zaune kana zaune na ma jawari ma nan lokacin na zaune a ciki حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا ليث عن بكير عن ابن شهاب حاء يا تشنج ما سندي وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرني معمر عن الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فتره الوحي manzala yana magan lokacin da aka soko da ikra ko an samu fatara an samu zamani da yawa Allah bai soko da komai ba waje ba kwaji ne tawa fakara fi hadisi shi ya cikin zafai bai na ma'ana amshi kun gani nan karfe ko fatara an sauka da ikira shi an dade ba sauka da wani sura ba an dade to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saman an dauke ma wannan wahayin ne to fa bai na ma wani lokaci kuma ana amshi Sami samitu sauta min sama shi na ji sauti farafatu ra'si fa idza malak a nufi hira kaga wanda ya zai sami hira jalis ina zama ala kursi kaga ya nuna mudassir ya sauka bayan menene ikrami sama samai wal ard na fata gani to wa yake cewa فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه رعبا shi na zo ina cikin tsoro dama ba ga mala'ika shi ne a karbi ka ko dai zo sura dan adam akwai su halitta Allah daga gain su shi ne mutuwa kana gain su su da ruhi ba za su yi haduwa ba shi ne mutuwa da mala'ika ko irin a jinnun na izo siffa jinnin sa da ba kyau shi ne zo wani siffa daban فرجعت فقلت زملوني زملوا فدثرني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى ورجزا فحجر قبل أن تفرض الصلاة تعجل أن تفرض الصلاة وهي أوثان شنو رجز شنو غنكي a nisance shi جيش قبل shi kabla a faranta muku sallah an rufe shi ne muka kan jajina dasiruni da sirfa da su ina ina min ruwa ba eh sha sa ni suru suru fargaba na na na na yi gurfanin na ji ndegi su na amma ni ruban min ruban na ku fa ko eh mm. a a na wade shirin duba ma nan ba fa abin nan eh mm. fazi a ake na na na na firkice inda fagi fi'tu na na firkita da tsoro eh ku jashi amma na fagi ne amma dai fagi farko dai ka ci fajja istu fajja istu minhu inda fajja istu ne akwai hamza akwai kasra ma'ana faza'atu hmm. na fikici eh? akwai ta da sa kuda tsaya ɗaya eh wani shi ka sa kabaro ta daya sa daya fagya istu na fazitu na zo a rikice kuma mai tsoro hmm. na fata kun gane hmm. faza'a kenan shine ji iso faza'a firkita muzai ya zo si ga ne da sha surta da nan fazza ana an kyan firkita ne an firkita ne shi ne yuqalu wa rigiza wa hajjur rigiza shi ne botan gunki kan sance shi dama baya yi amma kare ne yuqalu rigisu wa a azab shi kuma wannan gisa aslansa azaba ne amma ake kira afsan don ka buta masa da karshe azaba amma rigis ma na kazanta azaba fitina shine rigisu Shi na kasa sunan gunki a kai yace hadathana abdullahi ibn yusuf hadathan lays an uqayl qala ibn shahab samitu aba salama قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي bayan su kuɗi ikirashi da aka yi zamani mai tsawo ba sauko da qur'ani ba fa bainama ana amshi wani lokaci na tafiya iz samitu sauta sama sauci daga sama farafatu basari kibal sama na kalli saman fa izal malakul ladhi ja'ani bi khira qa'idu ala kursi ina zauna kan kursi baina sama'i wal ard gani anan kuma ci istu furkita minhu a gare shi na yi firkita a gare shi hatta hawaitu ila al'ard har na fadi a kasa fagitu ahli shi na zo wajen iyalai na fa qultu zammiluni zammiluni a rufe ni a rufe fa zammaluni suka rufe ni fa anzala Allah ta'ala ya ayyuha mudassir ila qawli fa hajjur kanisanci rigiza shi na ausan inji Abu Usama sun mahaimiya wahayi wata taba da bawa na kuma wahayi na fesoka bai dauke ba hamiya bi yana bin juna na ba kuma gane karatun na wannan bayan da ita da eh? ba eh, eh, da ikira shi da yi fatara da yawa ba soko da Qur'ani ba to lokacin manzali na marmarin to wata ne yake can shegin an ga masa shegin malaika shi ya fara suru shine fa fa fa ja'istu minhu na na gare shi wato da mun shi a baya da ita eh ya ce shine na gani da ana da da a'a an sauka da shi ne lokacin da yake kwance a gida suru ya same shi ka ga gudu yayi suru yayi a daga abin da ya gani da ya zo ya ce ni ne a rufe ne a rufe shan ya mudafi kai mai rufe kun fa'an ka tashi kai garkai abin da ban gane ba mm. shi ne ya baya hadisin ya zo ya ce yana tafiya a cikin wadi mm. sai ya ji an kira shi ya duba dama da hagu eh. sannan sai ya ga wannan wurin ne wurin ba shine mushkila ba wurin in magana gida lokacin manzo yana zuwa ko ina ne ikirari ya taru shi na dutse a can na gaba waje ya zai kama shi ya yi masa wani to sha aka samu fatara in kai malamai sun ci kwana arba'in wasu ci ba komai to yana sake komawa can don ya to wata da ya sauko daga can ya sauka shegin mala'ika sama ya cika to yake faji istu min na ji tsoronsa na duba gaba ya ba shi daga baya na duba sama na ga sama ya cika da kursi shi na zo gida na ce da tsiruni da tsiruni kurfe kufa zamiloni zamiloni da an fi ina cikin wannan tsoron shi qur'ani ya sauka ce kun fa zai ta shi kai ma mutane gargadi ba zance ne na a rufe maka sai ba aiki ya so wannan shi ne lokacin da ya gan shi kuma da ba ya gan ya gudu ganin sa na halitta ba daya gani ganin na halitta ba daya gani wannan wala da abu na menene eh shi sai ci shi na bin malaika ne na gaishe to lokacin zai zo da wahayi ai ba da wannan sifa ba wannan sifa ya zai shiga dakin na yi tambayan ka mai kyau ne na hmm. kamar jawabi ne kenan akan bayanin ikra a'a surun da ya ji ai shi sa na na hajija ta shi ta kai wajen warkata don kai ai lokacin da abin da ya ikra can da ya zo bai gan mala'ikan siffar kamila da shi amma lokacin da ya gan shi na biyu ya yi kamanni ne amma bai gan shi sura inda Allah ya shi ba shi safai gi'isu minhu na firkita na ji tsoro na zo na kuma kamar na zan mutu to ya zo shi ne na na hajiya take kwanta masa hankali bayan da zaka mutu ba wani jini ban ba wani bane tsoro ya kama shi saboda irin kallon da ya kalla a can gargara shi lokacin ya zo da siffar mala'ika amma bai kai irin siffar da ya sauka ba ka gane surun da ya kama shi ba wannan ba ka san mala'ika kan zo da siffar karbi ka zo babba wannan irin suran da Allah ya hace shi ne ya gani to yanzu yana kwance shi saucin da ya dai irin kamar nan shine tuba gan shiga hira to amma ya gani ce ya fadi ya fadi san ya kama shi da ya zai ce dasturuni zammiluni ku ne surun duk da haka ina cikin wannan tsoron ba lalle wannan ranar ba don tsoro na tafiya da shi aka gashi gara warakatu bin shi wasu fahim da yake gan shi kullum ya zo ta arfa shi sanyi na a cikin wannan ina cikin wannan halin shi na laisa ko ce kun fa zai? tashi kai mai rufe kullum kana cikin ba aiki ya zo tashi ina fata kun gane zancen bai bari rufe wannan zanin ba shi da malaika jibril ya zo na biyu ya gaya masa tashi kai gargadi shi wannan lokacin tsoro ya kawo hmm. na wannan gaban hmm. malamai suke kawo cewa lokacin da zai ke cewa zanin ne ne ana kaje da shi yace ne ya ga wala da kace ba lalas eh fara kashi to Allah nafsi ba eh. ai shi ne Allah yake cewa tashi ina tsoron kai na lokacin bai san ko me mana tsoron kai saboda lokacin da aka so aka suko da ikra ba da wannan sifa ya gani ba yace ina tuman na hadaka. to malamai suke cewa na nakari tana shi da shi la yuzi kallahu eh kware misali ita ta samu ilimin ne daga sai a a ai lokacin sun san me alheri ko arna ne a kawai mutum da yake zumunci za a gan ko dai ba sun san Allah ba sun san dai mai alheri na shan wahala ita bata shiga wani addini ba bata amma dai irin tabiyan naka Allah ba zai su kuma wani ajannu ya wahar da kai ba tabbas ka tabbatar a alheri ne yake ta tare da kai eh. ba wani wahayi amma na da ufiya to biya dangada eh, da wahala ka ga mutum mai alheri ya halaka haka wani ajanu ko wani abin ban zai wahala shi ce ga abin da kake yi kana sirata rahim kana taimaka gaskiya kana faɗa gaskiya kuma na kana taimaka wani bas da shi eh, wannan shine shi na jini mu ruwa shi ka ci an turo annabi ne gaya mana mai ruwa eh, ruwa mutum ko irin wannan irin wannan abincin ramadan ne shaga eh, mai da farsi mai yin soki wannan shi a shi tafiya mai gada da irin wadannan rayuwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da shi da jama'a gasi dabino ne fa yake suhur da shi shi ya kira mutane su ci suhur da shi dabino dabino amma mutane sun sata kudi sun aji shi a banka an je Birtaniya an je Holanda an je arsa koi na za a ji shi kuma an zo kuma an ce wai mu biyo su zabe ne zan yi maka farko hura ku kuɗe ku ta ci kuma ku mutu a hana 'ya'yanku kaga baki a fata baki a zuciya wani irin mutum ne wannan eh wace irin mutum ne wannan wani yawan mura da Allah waɗannan ma umra su kaga irin waɗannan rayuwa malam ka dan taba ko kowane kamfani ne ma yanzu jami'a dai na arabiya kudu jami'a biyu suke da shi mun ba na kasna babban da wani jami'a ma na ji ne amma yanzu mun tashi ce bayar bin banza nyamuri banza waye banza jami'a saboda sun san meye ilimi mun iya zagi kabila amma ma kabila ne fa a can fa yanzu suna da jami'oyin su ko yanda dan tafi jami'a islamiyya na tafi na ga zan iya kirga bahaushe ba su wuce mutum shida ba guda tamanin duk yarbawa ne hmm? a jami'a islamiyya lokacin wani sun fita da katura yanzu wanda suka gama jami'a islamiyya bayar yarbe a jami'a sanar da kawai shi lokacin ne na zo na rike shugaban talibai lokacin ne five class wanda aka dauki bahaushe a doktora don kala jami'a suka ce sun ci wanda na ayyana su ne banda jidda banda baif banda su ne sun waye ko wanda ya zo daga nan bahaushe na kai shi jami'a islamiyya an dauki takardunsa ya je ya duba wannan shi ya ce ya ce to ina kisin na mata ina wajen bol ba ban rigarsa ba nace a ah, ba jami'a ba ne nace ai mun ba masa ya ce ba ta kaduna in ba jami'a ba ma ta biyan fani sa <laughs> da ina tsaman dabba banza sa wani digan zai zo ke fararen yaran matan laraba ta kallo <laughs> to ba ka jin baki ya zai zai ka su tofa ma yawo ma wai malam wai a jami'a ban ga wajen salle salle mata da wajen abin da wajen bal da wajen ruwa na ce to ai ban da shi ce ban da kaduna da ya kamar zo ne baki zai zo ga yaran matan nan da larabawa gan a tuba yana yi to jami'a ke na yazo jami'a an waye eh, tafiya yi wannan ko ya ce ba shi yaki takardar ba don ko za jami'a zai karbi shi na yake kan me me amfani wannan na iya kirgawa taliban da na same su cikin su shi ne pakistan zan iya kirga mutum ba shi shida tam an ki zuwa amma lokacin guda tamanin ban da wanda suke daftar da abin nan to su ne suke dakatar manya su suke gina jami'an sa na numa wasa da wani abin nan ilimi shi ke gina da umma ilimi ko ilimi ne na ciyawa ilimi na noma duk ilimi dai daban ne ilimi wani siffa ne da Allah siffansa ne ke ba dan adam ilimi kuma gan, kuma gungurin da kuke gani na gargajiya wani ilimi ne daban a haka ba tura ya ci gaba sa mu Allah ya ci kansu suka yi wasu abubuwa ba sai yi ba amma da baki mutum shi bai ci gaba ba na baki mutum fata na kabilanci da baki mutum ba ne Allah ya hura masa abubuwa amma ba tsara a rubuta shi wata mace bata da lafiya gabanta tana yoyo sai tsori haka aka kai ta har fayi aka je aka duba aka gwaje-gwaje aka ce ai mutuwa da ta yi aka kawo ta an sallama aka je aka gaya kakamu da lasar aka yi gama sallar lasar ya shiga cikin jinji ya dauki wansu ganye haka aka sai a ja dafa ta ringa kama ruwa da shi ba wuce sati ba yarinyar ta tashi sa ta haifi yara to dai fari france suka ji cewa ta warke su zo su tabbatar wannan wani irin abu ne don iya bincika yi zo kakanmu ya mutu ba irin zagin da likitan bai ba ci ba wanda ya san ganye ci ba wanda ya san an zaga an zaga ci ba wanda ya san wannan ganye to irinsa ba iyaka magani ya magani ya to ai su ba labarin ma shi ka tambaya shi ba za ta tambaya shi ka tambaya amma su nawa su nawa waɗannan magunguna su nawa a wannan ba iyayen ka bane da gaskiya amma iyaye za su in malaman ka da iyayen ka za su iya bayarwa mu wajen da muka yi karatu malaman mu na wangarawan a inda zamu gaji abin da ka eh ba kyau Eh? Ah, a kai Allah wallahi malamin mu Alhaji Tahir inda zamu gaji abin da yayi malam bakan ba ba wanda zai taba kawai a zaman lafiya wallahi shi lokaci na siyasa baka isa kai dan sai ka zage shi ba ka zage shi da mutu a kina baya bukata kuma zai gaya ba zai ce kasa zai ma duro akan ka zage shi ba za ka zage shi ko mutum ya gangace je ne matansa har gidansa a amaryansa shi ya tura ni na gano tun da yana zance na ji na bani na da kashe shi ke sai mutum dan buku na haka shi ya dauke ni sun ke sun ce wanda ake share da shi shi ya gyara sun ce na ga sun ce kasansa kalansa daban wanda kalansa daban da abubuwa ya ce in aji sha hanya na gama karatu ya ce in aji sha hanya wuce na gano na sai mutum mutuwa zai yi shi na zo na aji shi sama eh, wajen da eh, eh, dakin da ake yi da ciyawa a kawai na sa a ciki a waye gari na so shaida ya ce abu haba kaji kayan jiya ba na ce me ya faru ya ce dan banza mutuwa ne ai abubuwan din irin wannan akwai irin waɗannan wannan ba kyau ah, ba kyau akwai mara sufuwan wanda ya fara kuma mutumin daura da ya mutu a wurin wacan mara sufuwan ya sami irin wannan wajen wangara wannan abin da yake akwai soja ne a ghana ya siyo kayansa zai wuce shaka kwanciyar na ya ce da allah ku bani sun ba za su bashi ba shi zo ya ka hada masa sojan su uku ne daya shiga jeje haukace biyu kuma sun zo a kumbuwe a ciki suna ta ihu ce kawon kayana kawon kayana kawon kawon bayan kawo sun kumbura suna ta zusa ce yara su masa fusari shi shi yana a ai waɗannan waɗannan manguna mutum zai yi shi a kada suna nan a shiri ne ma a sihiri ne a haɗe sihiri ne abubuwa haɗe a wannan ne malantakar da ba sai ne ba hmm? a babu ko ku yi uku ba da shi ko a kare wallahi kaga in kai wanda ba zai yi ba eh malaman mu dai in zaka yi ba kowa ba zai yi ba shi malamin da muke tare da shi shi ya yarda da mu yake yake abubuwa wanda da ba za zaka yi barna ba kyau akwai na aboki nan ba shi ali dan banza na ji shi yayi suna ga yar rikice yake ba dadi shi ka kayi abin da ba dadi Allah akwai wanda zaka jefe shi kuma ba jefa ko wanda kuma an ba kyau abubuwan ba su da kyau wallahi mutum dai ba zai maka hukuma duniya ba taba kai zama lafiya da zai ba shi da baka sani da zaka hada Allah ba amma duniya da in kana suka mai da mutum kuma ka samu duk yawunsa zai zama kullu a ce wani ce eh, kurma kai Allah kiyaye kone suna yi na tattara na ku kone na huta zuciya ba zai ba ni na da zuciya eh, wallahi kone suna yi wa yake so Allah akwai sihira ciki sihira ciki akwai wani abu wanda in kayi shi alwala da yarinyar da ba ta taba balaga ba ka yi alwada da fusarinta kuma wannan ko shugaban kasa ne an ka an gama wannan inda har har aka ma ta shi kuma da duniya shi kenan ta gama alwalan kuma akwai irin sallan da zaka yi sa kagin ba sallan kirki ban kai alwala kuma da kai ka kira suna mutum ga an gama da shi miki ɗaya yawa shi ke jana kuka gidansa kowaye shi shi kuma shi ya gane ka kowaye

ai manzo Allah tsaftan sama kawai ba yi sihiri ba cikira ne fito shi ba azkar ba sai zai yi amma wani sihirin ai jaraba jarabawa ne Allah yake ma bayin sa mm, Allah yake a ah, waɗannan abubuwan Allah kiyaye ai malamin lokacin da ya gaji Allah ya ya gaji shi da ya bari kawai da yake wallahi lokacin ana wani samun yancin farko kamar yadda yancin farko to su suna tare da turawa waɗannan kuma suna neman yanci to duk wanda ya taɓa shi shi kansa wanda ga yanzu mu duk wanda ya taɓa shi duk wanda ya masa shi shi ke shi dai saboda su ne manyan su kuma na taɓa shi zage shi a cikin zafi eh, ya yi malam ruwa ne ci ba eh, ya ai wanda ya ci da kyar ga zaka ci abinci tare da shi shi ne ni ne zaka buka je eh, wani ya ci ai zaka gani kiyaye muna karatu tsakanin magrib da isha wata irin kawai na an zo yarinya ne an hada su kasin su auren zumunci ake yi sai aka yi wannan na taba gaya maku ne shi an hada yarinya da wanda baya su shi yarinya ta goyi ne ne yarinya tana kuka tana zagi zagi tana zagi wanda ya kawo shi ko ga kuka garin ya yi mai mata jariya a wannan ango da zuciyar ce zumunci aka ka so na ce shi mala ce to me zaka bani ya ce zan baka sha sa ce to shi kenan ce ga mara dan ba su dara da su je su burodi ita da yarinya ya da ko yarin ta ya su gurin da tana bi su tana zaki shi tana bi shi kamar yadda ka san ana ana zagi mutum ina zagi da dan banza ba kawai ba suna tafi sun fita mala ya dauki fitilan kwai shi ba wajen da aka fita ya wani hatimi ya wani hatimi ya rufta wani da hatimi shi ya sa mutum da ya ce ne wani sallaka wannan wani sa wani da ya ce kowa ya kare wuce shi ya zauna ya ce a ci gaba da karatu kuna <laughs> ta yi an ji gargargargar sun zo aka wuce ya ce a ah, mara kowa an gama da shi ah, an gama shi ne bada muna nan muna nan kafin ci abinci shi yarin ya ce eh wallahi baban mu da lalashi za a yi da ya ce ai an gama bayan ya shi kafin bari wanda shi ta goyi mijin <laughs> waye sai ai mu koma gida ba komai zumunci ne ai ai komai ya wuce malaci gobe ka ba ka zan ya bi da fi wanda ka sai ne ba daɗi shi malam la kafi mala tafi lahira ya bar waɗannan abubuwan ba daɗi ya bar waɗannan abubuwan hmm? ai to ai da musulmi sai da suna suna kuma cika addini littattafai ne an gasu da aljuwa kamin malamin kana kawai ba za ka san cewa wannan cika yi ne ke ba yanzu an kai ba ana bin malam ta kai kaga abubuwa ne suna me yasa yanzu mutum da kuke kai kuma yin abubuwa baki daya ka sa lambobi a ciki me lambo ɗan mutum da ake shi ba ayan da ake sha ba waɗannan lamban da kuke sa cikin kuma yi wa abubuwa ne a ciki suna ne kuma sai kuma ka ce wannan rubutu ya ne a da abin da ya cika na duk irin waɗannan abubuwa ya za ka sa lamba 65 ka sa wani kasa ka sa wani kuma ka ce sha ake kana gani lamba ake sha ne me yasa habu ba na yi karma yi babba cin kuma yaya ciki menene su an dauke ma ta sakan duk wanda suna ya jami'a ne da lissafi ai ya rasu guda ɗari da ishirin da tare ishirin da ta haddadin sai rini haddadin sai rini ba sani ba waye wata amma ba ba ba suna saman a cikin cikin wannan abu ke to yanzu da ke kawo waye muna faɗan nan shi yi zuwa ne ban da lafiya ne eh cikin har yanzu da dauke rubutu za a gani haɓuɓɓa da ɗan a ba da lambobi a cikin ka wanda ya sani ke ce wanda lambar da ka same shi mu ci gaba ina mu zan shi. har mun gama wannan nan a kyale ne mu ci gaba hmm. inda muzammir ba dukkan su tafi ai daya ne sura ne suke bin juna muzammil mudassir ai sura ne suke bin juna lokacin na da ina bayan da kalu suratul kiyama dole kiyaye sura na tashin kiyama makiya ne dama an sauko da makiya ne don a masu mutane gargadi su wa qawlu la tuharrik fi lisanaka ta'jala bihi manzo Allah da ina kudai ya so abin yake masa amana kan ga ana karanta masa shi yake yi domin kar Qur'ani yake masa mutum da kuka karatun Qur'ani ba malaika yazo shi kansa maganin sa tashi hankali ne jin jiki na rawa to ya so wani abin wuce masa ta Allah ce a la tuharrik bihi lisanaka ta'jalabi kar ka hada arshin ka kana gaggawa ka ji abin da zaka rike mu inna alaina jam'ahu qur'an zan hada maka zuciya kuma karatun samu zamu shi ce da kyan wani sura ce sannu kuri uka ta zan karanta mu ila ma sha Allah shi wanda za na saka shi manzo Allah bayan da zai manta da inda wahayi shi dai iya isa da sako eh sannu kuri uka falatar sa ila ma sha Allah wanda za na saka ko wani tilawa wata na tuntubi wannan wa kala ibn abbas sudda wajen da ce aya saboda insani an yi sarka suda shi dan adam yana saman ha kawai ban zai kyali shi ai zai ba ka kama kaji ka yanka ka kama tuke ka yanka ka ci da ƴaƴanka ka kwanta ka taka komai ka kwanta ka yi komai ka sare ici noma ka yi da ai barka banza ka ringa ci zakara yanzu ka yanka shi ma duniya yake yana jin daɗi ka yanka ka ta cikin ka ci ka samu akuya yana cikin harkansa ka je ka ɗauko shi ka je ka yanka ka ci ka shiga kifi ka ɗauko da ka yanka ka ci har kawai kyale ka kai har kawai kai man kai tunani ba haka ba ne domin za kyale ka kai kiri haka da zai ba wakala liyafujura amama ma'ana bal yuridu insan liyafujura amama dan ada yana so ya ringa kafircin ya ringa fasikanci a zamanin da ke gabansa ma'ana baya sai ci gaba da tuba ya fi juwa ringa ya fi juwa ringa tsakin faki amma ma zamanin da ke gabansa baya na dama abin da yake yake ya wuce sau fa a tubu shi ringa cewa nan gaba zai tuba nan gaba zai tuba irin matasan da wanda yake gani zai kai shekara dari sau fa amal nan gaba zan aikin kirki kuma rayuwar ba annunsa yake ba sama kalmar sofa bai taso ba ko yaushe mu ce balaga ya kiyaye Allah kalmar tofa zai kaza tofa ya ka kasa ya mu ne ka fara yi kuma ni ne ka yi amma tofa na baya kawai alheri wani yana ne ce aiki ya mulai shi na yi shekara 60 in ba kai ba fa ya mulai matashin ka fara sabawa Allah ya da kamar yana kuka saba azna alhamis ne sun ka sabar ki ya mulai ba laifi karatun fadi ai ba aiki aiki inna ma su zauna ma kun tuta mana ka dan kwada ko da raka biyu da dare ka tashi kai kiyam raka biyu dare in ma farkon dare ba su kiyam ko karshe na a daren suka manza ne amma abin da aka fi so shine karshen dare eh daga daga daga uku zuwa wannan abin na yanzu daga uku ko biyu zuwa karshe du sun karshe ne da lokacin Allah yake kira wa zai roko duk bukatun suna nan amma in bacci lokacin ya za a yi inda wani alhaji zai raba kudin na ji ko kirfe ɗaya na shan farka to amma tun da wannan ba ma ganin bacci sa muke yanzu ko na yadda indibi ya za ba billahi da wani sai haka sai biyu ido sa biyu a bashi dari biyar to amma ba dare da Allah baya kira amma mu da hankuri mu ishe zafi mai hana kai ta Allah kiyaye in ban taba ji wannan ba Allah kiyaye to mutum da ya kiyaye wannan ko da raka biyu ne raka biyu ne wannan zafi mai muku ka tsaya kai la shamsa wala zam Ba ka yi baccin ba ka bore ba ka tsaya don raka biyu ko zauna ka yi kuma goshin ka yi ka saka roki Allah bukatunka musamman irin karfe biyu karfe zuwa karfe uku aiki shine mutum aiki kuma ya zama na ikhlasi a yi shi skanka da Allah wannan shine mutuntaka shi na jinin kuma ike cewa kallala wa zar ila rabbika yawma yuzi mustaqar yace ba wani fikewa ba wajen da zai karbe ka ba abin da zai kubar ila rabbika zo ubangiji ka yau zaka kai malaika mutu yazo ba inda za a yi la ba la zar baka da wani boye boye ba wurin da zaka iya boyewa yau ta fake babu sama kasa dula wa zarbaka da wajen da zaka fake ba wani abun da zai kara ka ila rabbika zo bangiji ka shika ce can ne za a saka kabur lanan farkon ki a saka likafa na tafi ba yin da za a yi na akwai ranar da ke gaban mu shine a saka likafa ne a fitar kai da makara da safe ko da yamma ko da dare ina nan kuma ba shan sanar da kai ba ba shawara shine lawaza kuma jiya sun ya da safe hmm. aka haɗa aka kai mutum shi kuma ya dawo kafin sallar juma'a shi ma ya rasu aka koma aka kai da shi aka kai makwabcin shi da safe da safe eh. an je eh, da shi aka tafi aka kai makwabcin ya dawo shi kuma yana shirin da a masallacin juma'a shefa ne eh. aka koma ka kai shi ai ba ba shawara shi sa wannan karatuka amfanin haduwan mu nan shine dan adam zuciyarsa baya karba abubuwa da yawa ta kullum ana masa maka kullum ana masa shi an goge sasa a gani wata na kaci sa kana yi amma dan adam ana fada da wuya sa fada dubu baka yi daya ba san fani zuwa karsin yau ana masa maka gobe ana masa je ga wata nan ya so kuma ka aske yadda kuke a litinin wata nace mutum ka gaya ya fara azumi litinin azumi alhamis sai in dai zai yi ba shi ya ji jiya a bakinsa ba zan iya ba shi ga gani nan gaba kiyam lai fa je ga zama mutum mai sai mai rahama ya zo mutum kirki na don kirki ba wai sayansa ake yi ba aiki ne kuma mutane suke kana da kirki maka da kirki kamar yanzu garin nan nan da ana yabe mutum nan da a zagi mutum ya gana yabe mutum kuma san kira ke ba ba daidai ke ba kirki dai shi abin da Allah ce kirki shine kirki yake cewa na umayd حدثنا سفيان حدثنا موسى ابن ابي عائشه وكان ثقه هنا جاي maka wannan مصطلح حديث kenan شي موسى ابن ابي وكان ثقه دومي اكو من قال شي افدا fada جي دون كافي kafin a ce da eh shi a gaya maka ce shi sika ne tabi'i ne yana da cikin kananan tabi'i na mutum kufa ne ce an sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radiyallahu anhuma kala kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazara alaihi wahy inda wahy ya saka kuma sa harraka bihi lisana ina motsa harshensa domin iji me ake cewa wa wasafa sufyan shi sufyan yuridu an yahfazuhu shi shi mai wasafa ne manzo Allah ina nuna cewa manzo Allah yana yawan don ikiyaye shi fa anzara Allah la tuharrik bihi lisanaka litajala bi kai gaggawa da wannan abin da ake so bihi ya kuma jaru mashru muta'allika al madi ya mudar ila litajala bi kar kai gaggawa don ka ce mu ga mun mun doki nawai akai babu inna alaina jama'a wa qur'ana mu zam tara maka cikin zuciyanka kuma karatunsa mu zam ke maka komai حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى لا تحرك به لسانك قال وقال ابن عباس كان يحرك شفتيه من ذلك حرك شفتيه guda biyu shafatai shine baki arlebin guda biyu idza uzla alayhi fakila lahu shi ce mai cewa Allah kenan la tuharki bihi lisanaka yakhsha an yarfal an yanfalita minhu Ina gudu kar wani aya wuce masa shana ce inna alaina jama'a zan hara qur'ana ta sha zuciya da ta baki daya zan mata an najma fi sadr fi sadr zan ta karatun baki da zuciya wa qur'ana zan baka dama kuma ka karanta an takra'u yanda aka so fa idza qara'na amma lokacin da muke karanta maka to ka saurara yaqul unzila alayhi fattabi qur'ana ka bi yanda ake karanta bi summa summa ina alaina bayana zan tara maka bayana zuciya an nuna bayyan an hu ala zan fito da harshe daga harshen ka za mu bayyana maka qur'ani ka faɗe shi inda yake mm. shi sa tawilai da suke cikin qur'ani tabaraka lillahi bi yadihi mulku a ce yawma yukshafu an saki duk irin waɗannan yin magana ce ka faɗa ka wuce don Allah shi ya ce za fassara maka qur'ani akan harshen ka mm. shi daga bayan zo kai ka zo ku ce to hai shi mun gyara yoma yi kusa fa an sake nan fa in an faɗa haka ya yi daidai da dan adam kuma ga yadda Allah ya faɗa ba kuma kullum kana karanta ana ce ce hu ala lisani kuma manzan Allah ya fi mu sani haɗari abin da ke cikin wannan shi yin da yake ka bar shi da yake haka baka imani haka Allah ya ce babu fa'iza qara'nahu fattabi'il qur'an kala ibnu aban qara'na wa bayyanahu fattabil ayman ya aiki da shi kuma yake cadin sa ne wannan ya aiki da shi amma yayi wannan kafin ka zo amma aiki da shi Allah ya riga ya sa shi alhamdulillah حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل عليه بوحي وكان بما يحرك به لسانك وشفتيه fahimtar da alai shabu ya zama masa sanani yaushe ina mai da hankalinsa kuma yana kada shabu ya masa yawa wa kana yi uraf ana gane wannan saboda shi na sai kiyaye amana فأنزل الله آية التي في لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتأجل به إن علينا جمع القرآن قال علينا أن نجمع زم تارش في صدرك زوجينك بذاك من تابع وقرآن كما كرم تاشي فإذا قرأناه فاتبع قرآن ما يندم كبيع مكا كسورك بيشي فإذا أنزلناه من سوك مكا فاستمي كسورك جمي مكتيوة ثم إن علينا بيان دقبايا زم مكا بيان علينا أن نبينه بلسانك don abin da faɗa na harshen ka da mu zan kisa maka zuciya kuma ka faɗa saboda haka ba dama ka sallaka abin manzo Allah ya kawo kare kake yi wannan shine wahayi kuma shi baya faɗa abu shi abin da Allah ya ce yayi kuma Allah shi ya turo shi kuma shi ya harce mu dole mu bi abin manzo Allah ya kawo wannan shine zaman lafiyar mu duniya da lahira kala fa kana idza atahu jibril atraka shi shuru kalmata atraka yi shuru sun koyi da ke atraka mana yi shirka sun koyar da ke maka kalli wajen wani wuri fai za zahaba yayin da ya tafi qara'ahu shekaranta kama wa'adallah kamar yadda Allah ya hmm. abin aji shi atraka wa mana yin shiru haka ya saurara iji hmm. ya ce ya ce aula laka fa aula aula laka wailu kito da ke wailu laka farko aula laka wailu ana maka gargaji cewa rayuwanka kana cikin tashin hankali summa aulalaka mutuwanka akwai tashi hankali aulalaka yau ma kiyama kana cikin tashi hankali lokacin za ta shiga jama'a wa aulalaka kuma lokacin da ka shiga wuta aulan nawa ne eh aulalaka summa fa aula guda hudu ne hudu ne mana aulalaka shine rayuwanka yana cikin kana cikin narko summa aulalaka fa mutuwan ka ina tashi tashi hankali kuma lokacin tashin kiyama kana cikin tashi hankali kuma za ka shiga wuta shine duk rayuwan ka baki daya wannan rayuwar marakis guda hudu ne aula laka fa aula na laka farko aula ka yana cikin mawadi da yana cikin kana cikin asara fa aula shine mutuwanka kuma aula laka rayuwanka ka tashe ka cikin za baka littafi annu abu fa'aula za ta kauta wuri nawa kenan shi ne qur'ani baya faɗa ku shi da misali dan adam wurare haɗin guda hudu na cikin sa wanka ne ranar za sa makara da ranar da tashe ka cikin kiyama ko aljanna ko wuta shi na gaban mu muna cikin daya sauran uku daya mai gagara wai su ba san yadda suke ba akan da yanda muke wani bai sani ba an tambaye wani yanzu ka jiya wani alheri ka yi walau zai iya tuna maka ba lalata ba bai yi shi tikar an tambaye mutum za baka miliyan ɗari jiya wani sura ka karanta za shi da tafi da kudin bar sallah su ba mu ka karanta ba za ka yi fara ba kuma jiya wani alheri ka yi alheri ka faɗa kawai ba wani abu alheri mai yi jiya to amma zagi mutane nawa zaka yi a babu iyaka in kana so ka gan cewa ka fito daga cikin masu yi da jama'a ku zauna ku biyu awa ɗaya ba ku zagi wani ba to wannan lokacin sha kira ka mutum ne wanda baya ba amma ku zama ku biyu ko ku uku ai awa ɗaya tar ba ku zagi wani ba shi magana kirki kuke yi zai wahala ko makaranta kuke sai kun zagi wani Hamas da an zauna a minti biyar. Eh, ba abin da ke damun su ba kenan. Wai su mutane mu suna gan kamar zagi shugabanni an doki alkalin ba za a ba da laifi ba. Da zai ba. Kuma lalacewan wani ba ba halatta maka zage shi ba. Duk lalacewansa an ce kamar sanatiya Me na zagi? Me na zagi? ina da zafi su yi wasu abubuwa kamar shirye-shiryen da ake saba a wannan armin kaduna kuma duk sar amerika ne da mutanen mu na gyabu ba yadda za a ci nasara kan musulmi shi musulmi za a amfani da su su sun na gani jos yadda jos suka saya jos sun ba fulani sun gyau masu wannan kunnen ba da jos da arewa kamar isra'il ne a kashe a ce yi waye shiru sake kashe wayu ha za su yi Ka gani yanzu an raba mutanen falastin guda biyu a kona hamas su suna tsayewa matasan ko a mutu ko a raya ba su kasan su akwai gwamnancin su kuma wanda duk laraba suna tare shi shi ya zana ta kishi mutane ce ai ba komai a yi suru an kwace masu wuri ai ba komai a yi suru amerika zai zai gyara a yanka sa ce ai ba komai a za a yi suru yanzu sun biyo sun yi suru an zo wuraren nasu an fito da mutane ana rushewa ana sa rushe a ce ai ba komai nan gaba za a gyara to suna faɗa haka ne saboda albashi da suke ba sojoji da komai amerika take ba su to me za ta iya yi amma masu ce ba su yadda ba ko mutuwa ko rayuwa to larabawa kuma duk kowa tsoro mulkin sa ne shi sun bai goyi bayan wannan waɗannan fata a ta yi to irin wannan ne da na gida ba su irin fulani ba kullum an kashe su ya ce a hado a tara saraka a kai masu eh yan wanku aka kashe ina alhamdulillah wai a kashe a sake kashe wace ai ba komai Allah ke gaba a sake kuma wani gwamna mai fita ce ai jasa ake ba a ba garin ko kuke ba abin da za a ke ba da shafi eh eh amma na sani kuma mutane sun sani za sun san ficinan da zai su sun hau abu da yan wanmu suna da hankali kamar yau kaga duk lalacewa musulmi ya hau ba ya cuta da kafiran ba ya cuta da kafiran ba ya cutar da su amma su sun hau miki ɗaya ce sun cuce ni duba barna da ubasanjo yanzu kuma su filifin da tare da shi yake shi bai san wani karba karba ba mace ba yi sharuci ba kuma lala ba rubuta ba saboda ba rushe shi ba wansa surutu aka yi shi zaman daidai ne lawai ba ku za ka rubuta eh, ba na siya ba duk da kiya ke ham ham ham ham kuma wallahi ar ne shekara biyu a nan za ji jiki don na gina mulki mutlaka ne sai abin da ka gina dama ba sa zuwa kamerun lallai shi aka ya kasa shi yanzu kamar musulmi ya sai magana sun zauna suna da jijiyarsu duk ya kafu sai su ne maku azaba hada kai da amurka ta maku azaba ba abin da yake wara yanzu duk abin da amurka zai yi suna hada kai da security na musulmi a ce akwai taliban a nan a ringa tura yara a ringa tura yara daga sojiya a ringa tura yara daga yan chad a zo da su yan taliban na hada a yi menene duk a kashe dawa sunna kuma yanzu nan in an kama ne yanzu shi ga je aiki malam ke na dama washe kudi ake tura masa ban sani ba an buga gare da cewa wani ya zo da sojiya ba ni kudi muna son ajiye bambu dikyar wanda zai isirata inda an baci kudi ce da amma shi kaga kullu a cikin fesi ce da amma abin da yake yake na ban sani ba ba kashe ko ko arai rayu ba abin da ya dama saboda ban ke kyawar zato da juna kuma ka zaza a kashe eh, dan abdul mutalib gaskiya ne dan amerika ne ya faɗa ya ce yaron ma su shushu ne ya shiga me ya faru sai ne haifa Kikin waɗannan dan Allah za a ce wai su yanzu an yanzu kwanan nan fito shi ya rike bindiga eh, duk a surta ne. in ga maka ta yara na yan boko haram na mai tattara da annuwa ciki tana tare da su a zuga su a haɗa su da mai ta zuga su don a gan suwaye suke tattare da su kullum burma mutane kullum burma mutane Allah ko shi burma su wallahi wallahi shan lai koyi musu su Allah musaya na kuma karan saka na gani a ah, za ku je prison to sharin naku shugaba mota su ya suke da mota malam kana da mota ko su ba yake da mota malam karɓa sun gode ko kana da mai giwa kafan giwa a ah, to a ah, dama na sun awal mai giwa a doki jafar ma su biyu ku je na ga shugaba na ce kun jo a basu dama da liman abin nan liman kabo da dambo kurnamu da shi jafar ba bai tarihi ne kagin ladabi ya haddace kur'an kake gaina ladabi ladabi ku je kuma ku je ku gan ayyukan nan kai ne shugaba kai ne zaka ce ga yanda za ga ka ku tafi ba shugabanci to ku je ga mota ku je ku dawo ina nan Allah ya sarki yake ka gaya kowa in ji maukaci da yamma zan hada ne masu ka kabar na baya ko yana eh, wani sau shi mai